Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com a jamhuriyar Nijar kuma ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5 a Ghana kuma ana iya samun mu alfa rediyo da ke birnin Kumasi. masauraro tamar abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai to a cikin shirin namu za a ji cewa a jamhuriyar nijar kungiyar nan da ke fafutukar ganin an tabbatar da haske da adalci a fannin ma'adanan karkashin kasa wato rotab ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta ƙara ɗaukar wasu sabbin matakai da za su baiwa talakawan da aikin shimfiɗa bututun mai zai shafi matsugunansu damar yin rajista a cikin gaggawa domin su samu shiga a cikin sahun waɗanda za su samu diya. A tarayyar Najeriya kuma jam'iyyar adawa a jihar Adamawa ta APC ta zargi gwamnatin jihar. da nuna wasu ayyuka da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta aiwatar a jihar da cewa nata ne sai dai gwamnatin jihar ta adamawa ta yi watsi da wannan zargin har yanzu dai a tarayyar najeriya za a ji wata hira ta musamman da wakiliyar muryar amurka a abuja madina dauda ta da sanata elisha abu a kan bayyanar shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a najeriya bos mustapha a gaban majalisar dattawan ƙasar game da batun kudaden da kwamitinsa ya kashe a yaƙi da cutar ta corona akwai shirin na kasa da sharhin jaridun ghana amma dukkaninsu sai fa an saurari labarun duniya jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin sun kammala taronsa a Geneva da Biden ya bayyana a matsayin mai kyau da kuma haske. sai dai ya ce za a ɗauki watanni masu yawa nan gaba ana sa ido domin ganin ko dangantaka tsakanin ƙasashen biyu za ta ingantu. Putin wanda ya magana ta bakin tafinta shi ma ya bayyana zama a matsayin mai ma'ana ya ce ba a tada jijiyar wuya ba ya kuma bayyana shugaban na Amurka a matsayin mutum mai son ci gaba da ƙwarewa da sanin ya kamata kuma gugaggen ɗan siyasa bayan zaman fada White House da kuma Kremlin. sun fitar da sanarwai masu kama da juna inda suka bayyana cewa ko a lokacin tsamari kasashen biyu sun nuna cewa suna iya tafiya tare wajen cima gurorinsu na ganin sun rage barazanar rikicin makamai da kuma barazanar yakin nukiliya. Dukan gwamnatocin biyu sun ce za su fara tuntuɓa da nufin ganin ɗorewar dangantakarsu. su. A jawabinsa ga manema labarai Putin ya ce a matsayinsu na kasashe masu karfin nukiliya Amurka da Rasha suna da haƙƙi na musamman na ganin ɗorewar dangantakarsu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta ba Majalisar Dokokin Amurka tabbaci jiya Laraba cewa tana aiki da nufin sa ido da kuma ɗaukar mataki kan abin da ta kira mummunan ikon China kan hukumar ta duniya. jakajiyar ta ambaci abubuwan da china ta yi da suka hada da ikon fada a ji kan kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya uku da suke jagoranta da kuma amfani da rigakafin covid-19 wajen matsawa kasashe matalauta lamba ta yi kira ga 'yan majalisa su ɗauki matakin maido da tasirin amurka wanda ya ragu ƙarƙashin mulkin trump sama da 'yan majalisa 40 ne suka yi wa jakadiyar tambayoyi a zaman da aka shafe sama da sa'o'i hudu ana yi kan burin gwamnatin biden na tattaunawa a majalisar ɗinkin duniya da dama sun bayyana damuwa dangane da yadda china take wa musulmi tsirarru a wiga da ke lardin shenzhen mai cin gashin kai bayan kammala zaben shugaban ƙasa amurka da daɗewa da ya janyo barazana ga ma'aikatan zaɓe da kuma waɗansu jami'an zaben amurka da dama suna ci gaba da zama da fargaba sabili da ayyukansu bisa ga wani bincike da aka gudanar kwanan nan binciken da wata cibiya da ake kira cibiyar yaya ta adalci ta brandon ta gudanar ta gano cewa ɗaya daga cikin uku na jami'an na zama da fargaba yayin da mutum ɗaya cikin shida suke bayyana cewa an yi masu barazana sabili da aikinsu jami'an zaɓe da dama sun ɗora alhakin kan bayanai marasa tushe da ake yayatawa da kuma yadawa a shafukan sada zumunta da ke zargin cewa an tafka magudin zaɓe. da dama sun ɗora alhakin kan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump wanda suka ce ya ruruta barazanar ta wajen yin zargin cewa an yi masa magudin zaɓe a watan Nuwamba domin ba abokin takararsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden nasara. Sai dai masu sharhi a cibiyar Brennan sun ce matsalar tana da zurfi ta fi kuma karfin ikirarin mutum guda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dakarun ƙasar Faransa a Mali sun kama wani mutum da aka bayyana a matsayin wani babban kwamandan mayakan kungiyar IS a yankin Sahara da ake kira EIGS bisa ga cewar rundunar sojan Faransa jiya Laraba. Sanarwar ta ce an kama Dadi Ud Shuaib da ake kira a budaden ranar goma sha ɗaya ga watan Yuni a inda ake fama da hare-hare kan iyaka tsakanin Nijar da Mali da kuma Burkina Faso. A lokacin da aka kama shi yana dauke da bindiga mai sarrafa kanta da fitilar hangen nesa da dare da falmarar yaƙi da wayar salula da kuma rediyo sai dai ya yi saranda ba tare da tashin hankali ba an hango shi ne yayin wani aikin soji na haɗin gwiwa tsakanin dakarun ƙasar faransa da na jamhuriyar niger dakarun jamhuriyar nijar sun faɗa wata sanarwa jiya laraba cewa an kai su mamen haɗin gwiwa ne ranar takwas ga watan yuni da ya kai ga musayar wuta da 'yan ta'addan da ke ɗauke da makamai wanda kuma ya sanadiyar kashe sojan nijar ɗaya da kuma 'yan ta'adda goma sha biyu daga ƙarshe afirka ta kudu za ta sake komawa aiwatar da dokar takaita taron jama'a da sai da barasa yayin da ake fuskantar karuwar masu kamuwa da cutar covid-19 da kuma waɗanda ake kwantarwa shugaba cyril ramaphosa ya sanar ranar talata da dare cewa yaɗuwar cutar da ake fuskanta tana barazana ga cibiyoyin kiwon lafiya a sassan ƙasar da dama afirka ta kudu ta ƙara wa'adin hana zirga-zirga daga karfe goma na dare zuwa hudu na safe yayin da aka takaita tarukan ayyukan ibada a cikin gine-gine zuwa hamsin aka kuma takaita tarukan harkokin jin daɗin rayuwa cikin ɗaki zuwa mutum hamsin a waje kuma mutum ɗari. To madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da jamhuriyar niger inda a yayin da aka fara rajistan mutanen da aikin shimfiɗa bututun man fetur zai tada daga matsugunansu a jihohin jifa da magaran maradi da tawa da kuma doso kungiyar rotab mai fafutukar ganin an yi haske a sha'anin ma'adanai ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta ƙarfafa matakan da za su baiwa talakawa damar yin rajistan shiga sahun waɗanda suka cancanci a biya su diya tun wuri bai ƙure ba kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin muhammadu curo ma'aisani wani kusa a kungiyar ta tab a hirarsu da wakilin murya amurka a yamai suleiman muni barma duk irin wannan aiki da ake yin shi akwai na cikin kasashe eh, daban-daban ana sa ne na harkuwan dan kwamiti wanda duk wani jama'a wanda abin ya shafa da yan horar hula da shi gwamnatin azamna kamin ma a ga masu gonakin azamna a yi tsari tukun a ga za a tunkara wannan aiki tunda ba karamin aiki bane babban aiki ne sai muka ga ita gwamnati kamar ta ta ta fara aikin ba tare da ta yi shawarwari da mutane ba wanda eh, irin wannan aiki ya shafa sai ta hiddo eh, wani kuduri na doka na shi minista na petrol bisa kan cewa za a fara rubutu na duk mutane duk wanda aikin ya shafa duk wanda gonar shi ko gidan shi ko hilin shi aikin ya shafa ya zo a yi rajista shi tunda wannan rajista ne matakin farko na eh, diya wadda za a ba mutane wadda aka amshi gonarsu da wanda aka amshi gidajensu sai mu ga cewa mutane ba su labari surtu ma eh, cikin karkara mutane ba san ma wasu ba san ma an fara ba kenan ne muka koka muka cewa ah, mutane jama'a batar labari alhali kudurin doka na biyar na doka mai lamba 37 cikin kinta na biyar ta ce in za a fara wannan rubutu sai an yi sanarwa bayan an yi sanarwa kuma sai ta jaddada cewa an za a sanarwa ana amfani ne da matakai na sadarwa wanda aka saba da su wato kamar cewa le voie de communication habituel to sai muka ga cewa wannan abu ba a yi shi ba kenan shi yasa muka hudu wannan sanarwa ta mu muka ja hankalin gwamnati muka rubuta a nan ga an yi ba daidai ba bai yiwuwa a fara rubutu a fara rajista mutane ba su da ma labari a cikin niger komin komin gunduma 33 ne abin ya shafa to akasarin su kuma mutane ba su da labari ba su ma san an fara ba bayan sanarwa yanzu akwai wata amsa da ita gwamnatin ta bara eh lalle jiya da mu da jami'an mu da su jami'an na gwamnati na minista na petrol mun yi wani zama inda muka tattauna tsakanin mu buskan yane za a samu a ciwo kan wannan matsala eh, sun ɗaukan mu eh, alƙawalla na cewa lalle za su amfani da hanyoyi na sadarwa saboda su ƙara gaya ma jama'a ga abin da ake ciki ko mun kawo musu koken abubuwa kamar guda biyu na farko muka ce musu akwai ta komin wadda ake ce ma alela cikin kudurin cikin arete da ministar ya hudu babu sunanta alhali kuma abin ya shaheta an kadi ba kamar cikin eh, jihar tawa ma ita ce wadda abin ma zai yi yawan shawa kamar ita ce wadda komin wadda cikinta ne eh, abin zai yawan shawa ta amma suka ce mu eh, lalle su ma sun gane wannan sun yi kuskure kuma za su ɗauka matakai na su gyara wannan kuskura su muska ce mu sun ɗaukan mu alƙawla na cewa kuma za su ƙara wallafa wannan kudiri eh, na doka wanda ya kaddamar da farar wannan rajista na duk mutane duk jama'a wanda wannan abu ya shafa. Bayan wannan zama menene mataki na gaba a wajen kukuru ta? to mataki na gaba eh, mun yi alƙawla da su 'yan eh, gwamnati cewa za mu ƙara wani zama kuma amma mataki na gaba mu wajen mu rotab shine mu ƙara bi sau da kafa mu gani tunda muna da mutane ko ina musamman a difa a komin ungurti a maradi a komin urafan a zander a komin taskiyar a doso a kwamiti dan katsari mun sa wasu kwamiti kwamiti wanda suke bi sau da kawa kenan mu bi ne muke sau da kawa mu gani abin da suka ce sun yi shi kuskuren da suka ce za su gyarawa sun gyara ko kuma ba sa gyara ba in sun gyara falillahi alhamdu mu abin da muke so ne in kuma ba su gyara ba za mu sake hitowa kuma mu sake hodi da babban murya cewa akwai kuskure kuma ba a bi doka ba kuma za mu eh, kwatanta musu hanyoyin da za su bi na su gyara to daga jamhuriyar nijar sai kuma tarayyar najeriya inda jam'iyyar adawa a jihar adamawa ta apc ta zargi gwamnatin jihar da nuna wasu ayyukan da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta aiwatar a jihar da cewa nata ne to sai dai a martanin da ta mayar kan wannan batun gwamnatin jihar adamawa ta yi watsi da wannan zargin kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na salisu muhammad garba daga jihar ta adamawa Rikicin ya barke ne sakamakon taron manema labarai da jam'iyyar APC ta gudanar a jihar Adamawa wadda lamarin ya je cece kuce a yadda jam'iyyar APC take zargin cewar gwamnatin jihar Adamawa tana takama da kuma barazana da wasu ayyukokin da suka yi domin ciwo wasu bukatunsu su kuwa jam'iyyar APC suka ce hakan ba za ta sauba bindiga a ruwa. Alhaji Ibrahim Bilal da ke zama shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Adamawa shine wadda ya tabbatar da wannan maganar a lokacin da muke zantawa da shi. Wanda zai kalubalci wannan ya tabbatar cewa ga signboard ya ce karya ne? Wanda suka yi wannan ayyuka su ne suka rubuta wannan aiki Federal Ministry of kaza kuma da tabbatar maka wasu ayyukan da ake a ce an je an bude na tabbatar mun san wanda ya kawo. Wur ayyuka da yawa dama ana zuwa a leƙa a ce su ne suka yi daga ba in an manna signboard ba su su daina zuwa. ka tabbatar cewa Notice Development Commission su ne suka tabbatar ga signboard nasu kuma mun tabbatar sadar da aka ba su kungila za su yi kuma sun soma suna yi shi gadajin guda uku daya a kuzum daya a dilishim daya a tsakanin wurin gani to kaga dai maganan wani ya yi claiming ai babu shi in ya kare kuma za a kara masa bukatuwa kamar yadda aka yi na shauran amma duk wani yana so ya samu tafaranci a wannan wuri a ku bar shi lokacin da ake wani gini asibiti na gire dewa na ce an kama na kaza an kama na kaza sai an kare mun gani cewa ya dace signboard nasu federal ministry of health duba da cewa cewa Alhaji Ibrahim Bilal ya zargi gwamnati da yin wannan babakere akan ayyukan da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gudanar a jihar Adamawa. Hakan ta sanya muryar Amurka ta yi ƙoƙarin tattaunawa da mai magana da yawun gwamnan jihar Adamawa, Mr. Solomon Kumangar, wadda ya ce wannan batu ma ba gaskiya ba ne. Akasari ma dai wannan zargin da shugaban jam'iyyar APC ke yi a jihar Adamawa wannan lamarin kanzo kurege ne. ba gaskiya ciki mu a gwamnatance ba wani ayyuka gwamnatin tarayya ta gudanar wanda muka ce namu kaman a asibitin hong wanda aka yi daga gwamnatin tarayya ba inda muka taba magana abinda muka sani shine akwai wasu ayyuka da muka gudanar wato primary health care clinic da haɗin gwiwa ne bankin duniya wato world bank uh, counterpart funding stroke intervention shine wanda uh, watakila suna kes ta cewa mu muna ce eh, namu ne kowa yana da masana ya cewa wannan gada kuzum uh, not development commission ne suka yi tare da haɗin kan gwamnatin jihar adamawa cibiyan na raya arewa maso gabas gwamnatin adamawa na ba da kuɗi na kawo nata kaso zuwa wannan cibiyan in ma mun ce akwai mu a ciki ai ba kuskure amma gaskiya magana shine ba mu taɓa faɗa cewa ai gwamnatin adamawa ne ke gina gadan uzum wanda aka rusa alhaji hamza madagali da ke zama sakataren tsare-tsare na jam'iyyar pdp na jihar adamawa shi kuwa cewa yayi wannan batu da jam'iyyar apc take yi ba shi ya kamata ta yi ba sakamakon akwai wasu ayyuka da fadar gwamnatin tarayya ta bayar a jihar Adamawa wadda har yanzu shiru kake ji kamar yadda ya zayyana su kamar haka. Amma ai ga ayyuka na tarayya wanda a zaune wanda jama'ar jihar Adamawa duk suna ganin su yau ya fi shekara hudu da aka ba da su hanyar numan zuwa Gombe, hanyar numan zuwa Jalingo, hanyar run about mai doki zuwa mubi dukansu kowane yan Adamawa sun ji an ba da wayan na hanyoyi me aka yi a kansu. To sai mu ce Allah Ubangiji zai kawo ƙarshen wannan matsalar sakamakon kartar ƙasa da ake yi tsakanin jam'iyyar mai mulki da kuma jam'iyyar adawa. Salisu muhammed Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda shugaban kwamitin da shugaban kasar ya kafa domin hana yaduwar cutar COVID-19 a Najeriya. Boss Mustapha ya bayyana cewa kwamitinsa ya kashe naira biliyan 23.8 domin yaƙi da cutar a cikin shekara ɗaya da wata uku. Bosu Mustapha ya yi wannan bayanin ne a lokacin da ya gurfana da ma sauran mambobin kwamitin a gaban kwamitin ayyuka na musamman na majalisar dattawa a ƙarƙashin jagorancin sanata Yusuf Abubakar Yusuf. Jim kaɗan bayan kammala zaman wakiliyar murya Amurka a abuja madina dauda ta tattauna da sanata elisha abbo domin jin yadda zaman nasu ya kaya ga dai yadda hirar tasu ta kasance an mun tuna a shekaran da ya wuce duniya duka ga baki daya ta shiga cikin wata damuwa wato isi ciwon corona da kira covid-19 ya shigo ya maimaye duniya najeriya ma ta shiga cikin wannan babban damuwan shugaban kasa ya a hada kwamiti yadda za a yi a yi coordinating response na gwamnati a yadda za a yi a yaki wannan ciwon corona kudade a biliyon biliyon biliyon aka cicire an kashe akan fada da wannan ciwon a yaki wannan ciwon a nigeria national assembly ta musamman dai majalisar da taɓai ta kasa wato senate talakawan najeriya sun yi tarifto mana wasiku daban-daban suna tambaya a hannun sanatoci menene aka yi da wannan kudaden kuma kudade nawa ne federal government wato gwamnatin tarayya ta kashe akan yaki da wannan ciwon corona muka rubuta ma sakataren gwamnati ta tarayya wato sgf da kuma minista na humanitarian affairs da kuma minista na information wato ministan wasan labaru da kuma minista na kula da lafiyan kasa wato minister of health ta yi appearing wato ta zo a gaban majalisar da ta taɗai wato senate mun zauna sun zo da takardu sun nuna iradin kudaden da suka karba daga cikin asusun gwamnati kuma suka faɗa mana mai suka yi da wannan kudin kudin da ya fito a yau ɗin biliyon 22 wadda a ah, gwamnatin tarayya ta ce ta yi aiki da shi da muka zo muka bincika sai muka gani biliyon 23 ba a biliyon 22 ba amma dai suka ce kuskure ne suka yi a addition din banda haka nan kuma mun tambaya me aka yi da wannan kudin aka zo aka yi kasafi ministry of environment ministry of health ministry of kaza-kaza ga abin da suka yi da shi senate za ta sake kira wayannan ministry ministry din ta sake zuwa gabanmu ta faɗa mana menene suka yi da wannan kudaden kuma ina ne evidence na kashe-kashe wannan kudaden na biyu kuma gwamnatin tarayya ta kasa ta ce ta cire biliyon goma ta ba ma lagos state domin yaki da ciwon corona kuma ta ba ma kano state biliyon biyar sa'annan kuma ta ba ma kowane state a najeriya har da abuja biliyon ɗaya daya don a taimaka ma gwamnoni a yaki da ciwon corona kuɗi ne ta federal government za mu zauna a matsayinmu na sanatoci za mu tambayi state government su faɗa mana mai suka yi da kuɗaɗen nan wannan ba subvention nasu ba ne ba federal allocation ne wanda ka tura musu sai abinda sun gan dama da shi ba intervention ne na federal government of which yana karkashin jurisdiction na national assembly su faɗa mana mai suka yi da wayannan kuɗaɗen. yau dai haka aka tsaya satin da za mu shiga za mu fara bincike ministry by ministry mu gan me suka yi da kudaden kuma aka ce aka saya ko ko aka yi gini za mu je wurin da aka yi gini din mu duba ginin din ya aka ce a yi furnishing wancan yin da aka yi za mu je mu duba menene aka saya dalili wannan ba wai muna farautar wani ko muna neman tsokana ba a'a muna aikin mu ne muna talakawar najeriya ta zaɓe mu domin mu zo mu yi ta To kafin mu ci gaba sai a dakace mu da wannan. Kan koka bar ka a cikin yunwa daga. Yadda ake ba wa kowa aiki mu masu na kasa ba a san a ba mu. Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka an karar da gwamnati haƙoƙin 'yan ƙasa. Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yadda za ta yi ita sani. Tabbatar da shugabanci na gara tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma. Wallahi wanda dai aikin ɗan sanda ya gama da shi da dosbin duk Shirin 'yan ƙasa da da hukuma a talatar kowane mako ta cikin shirinmu na karfe takwas na safe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu Kara sha'afa dai muna gabatar muku da wannan shiri ne na musamman daga nan birnin da magaram. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shirin shi na nakasa. Nakasa. Nakasa. Nakasa. ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mumuni Barma. Kasashen duniya sun yi shagulgulan karrama ranar zabaya ta duniya a ranar 13 ga watan Yuni. Ranar wacce ta samo asali daga wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya na ranar 18 ga watan Disambar 2014. Lokaci ne na ƙara tunatar da gwamnatoci da al'ummomin duniya buƙatar baiwa zabaya cikakkiyar damar gudanar da harkoki daidai da kowane mahaluki. wannan wani yunkuri ne na kawar da wariya da kyama da cin zarafi da ma irin yarban da ake yi wa waɗannan bayan Allah. likitoci sun bayyana cewa karancin wasu sinadaran da fatar jikin ɗan adam da gashi da idanu ke bukata ne ke mayar da mutum zabaya saɓanin yadda wasu ke canfa abin ana yi musu kallon da bai dace ba A bana an ta hallakar da hidimomin ranar ta sha uku ga watan Yuni a kan matakan sassautawa halhalun da cutar corona ta haddasa wa rayuwarsa baya musamman a ƙasashe masu tasowa. Bari mu ji yunkurin da aka sa gaba a yankin arewa maso yammacin Najeriya game da matsalolin zabaya. Ga rahoton Muhammad Nasir daga birnin Kebbi. duk da yake babu bayanannun alkaluma na adadin mutanen da ake kira zabaya da suka kamu da cutar covid-19 a najeriya amma illar da cutar ta yi ga kasashen duniya su ma ta haifar musu da matsala abba galadima shine shugaban kungiyar zabaya ta najeriya mai kula da yankin arewa maso yamma wanda ya kunshi jihohin sokoto kebbi da zamfara da mutanen mu gaskiya mutane na masu bukatar taimako to kuma gaskiya karancin taimako ya samu kware akan sanadiyar covid-19 saboda kadori sadda babu covid-19 gwargwado muka rubuta ma gwamnati ko kuma jama'a masu zaman kansu suna taimakawa amma yanzu abin ya karanci kwarai da gaske a wasu daga jihohin arewacin najeriya yadda ake da matsanancin zafin rana baya ga wannan matsalar ta karancin taimako da suke fuskanta ba su da karfin jiki da kan iya jurewa yanayin ko kuma gudanar da aikin karfi don samun dogaro da kai tun yanzu gashi nan akwai wani wanda ake ce manuri tsaki ya samu ciwon kansa wanda ta kusan cire mishi kai wallahi yana bukatar tallafin nan kuma na yi ta roƙon cewa Allah ya taimaka mishi hayyan yanzu kuma shi kasa hakan ya kasance hayyan mutu yanzu muna da mutum uku in sun ka mutu cikin shekara uku sanadiyar ciwon kansa akwai Aisha Hassan akwai Basiru Abubakar akwai Aliyu Garba akan sanadiyar kansa wallahi sun ka mutu ciwon daji kuma gaskiya ba za mu ce komi ba game da mai girma sarkin musulmi wala don yana taimakawa sai dai a jihar kebbi matar gwamna dr zainab abubakar bagudu wadda ta cire tuta wajen yaki da cutar ciwon daji ko kuma kansa ta yanke shawarar tallafa musu da tallafin covid-19 domin rage raɗaɗin halin da suka samu kansu a ciki is to include special people as part of the beneficiary of the COVID-19 relief funds which have been distributed. Mai ba gwamna shawara kan bunƙasa lamuran jama'a kenan Maimuna Suleiman Jega wadda ta maganta a madadin matar gwamnan ta ce an saka za bayani su amfana da tallafin COVID-19 wanda aka rarraba wa sauran jama'a domin su ma su amfana su rage matsalolin da suka fuskanta. for your special needs. Ga irin waɗannan mutanen tallafi baya da kaɗan duba da irin wahalhalun da suke fuskanta akan hakan nema ta ƙara da yin kira ga jama'a akan. Show care, provide support and also treat a nuna kulawa da bayar da taimako ga zabaya kuma a ɗauke su tamkar sauran jama'a ba tare da nuna musu bambanci ko kyama ba kulawa da wannan nau'i na jama'a kan iya ceto rayukan adadin su da aka kiyasta ya haura miliyan biyu a najeriya muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so a madadin wakilin muryar amurka a jihohin sokoto kebbi da zamfara muhammad nasir ni suleiman muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa muke ce da ku sai an jima da Sule yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. Da jaridar Ghanaian Times za mu so sharhin jaridun na yau kuma a cikin manyan kanunta akwai wannan labarin kasar Ghana za ta karfafa kurɗanta da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙungiyoyi na nahiyar. Jaridar ta ce kasar Ghana ta yi alkawari za ta yi amfani da wa'adinta a Majalisar Tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya UNSC domin tabbatar da karfafuwan kurɗa tsakanin Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙungiyoyi na nahiyar. Kasar a makon jiya aka zaɓe ta a aikin wa'adin shekaru biyu a majalisar somi daga shekara ta 2022 bayan ta samu ƙuri'u 185 a cikin ƙuri'u 190 da mambobi sun kakaɗa a ainihin majalisar wannan ne karar na biyu da ƙasar aka zaɓe ta zuwa majalisar a farkon lokaci zamanin mulkin shugaba john ajikun kufu a shekara ta 2005 A ita kuwa babban jaridar kasar ghana da daily graphic wannan labarin ta ruwaito 'yan sanda a birnin kumasi na farautan wasu mutum shida da sun ka kashe matar mai gadin shugaban gnpc jaridar ta ce 'yan sanda a kumasi na farautar wasu mutane guda shida waɗanda ake zargin sun harbe suka kashe wata mai suna benedict pukwa sapon a airport runabout da sanyin safiyar ranar lahadi 13 ga watan yuni ne shekara ta 2021 wannan hadari dai ya abku ne da misalin karfi daya na dare a yayin da waɗannan mutane da ke ɗauke da bindigogi cikin wata mota samfarin Toyota Camry sun kafarwa wannan mata da ke a cikin wata mota fara samfarin Range Rover da ke da lamba Prampe 1 to 21 ana zargin cewar sun harbi ta ne ta tagar hannun dama na motar a kewayen abuwabu wannan na wadda ta rasa ransa dai matar na na usai ajiman firamfani wadda mai gadi ne na shugaba na ghana national petroleum commission dr keke sapon shin laifi ne ka zama dan sanda wannan shine babban labari a jaridar the chronicle jaridar ta ce a makon jiya wasu 'yan bindigar daɗi kusa da babban edkwatan 'yan sanda na nakara wadda da ake zaton akwai na ƙasa a cikin farmaki da sun kai sun ka ta da hankalin jama'a a wannan yanki akalla an rasa mutum biyu da ɗan sanda da wata mace da 'yan waɗannan 'yan bindiga daɗi suka halbe su yayin da sun ka farma wata motar ɗaukan kuɗi a daidai ba market kusa da shi nan birnin accra matuƙin motar. ya samu mummunar rauni kuma an ce yana cikin mummunan hali a hali yanzu a hasbiti da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka a accra ghana an gaishe ka ridwan da kuma haka ne muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni tamar abari ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaram.